dandali bakoncin wa waye samu sunana umar faruk wanda aka fi sani da spesh graphics kuma wasu sun sani da dj spesh spesh yeah. kai a harka ta waka kai hip hop kake yi ko reggae ko rap ko ah. ne kake yi eh muna hip hop ne wani ne hip hop hausa hip hop kenan oh na'am mutum shekara nawa so yanzu dai akalla dai zan ce kusan shekara uku kenan wanda na fara na ji eh, in kirka menene specs ne ko specs graphics graphics an yi sai in dauka kana aikin graphics ne eh to ina aikin graphics da farko dai ina aikin graphics kuma bayan graphics duk dai abin da ya wannan danganci harkan computer mm-hmm. harkan graphic design harkan um, su logo design harkan duka na iya sannan kuma da eh kuma gashi yanzu ina ina ina so akwai abubuwan da nake so in ƙara koya duk da dai boss ina wato dabo da prof da su nexus muna akwai wani arrangement da muke yi na kan cewa ina so zan koyi wasu abubuwa daga gare su bannin bangaren media da kuma bannin bangaren um, editing kan computer. Okay, wai su koya maka editing da media? Na'am. To amma kuma kai ka ce harka ta graphics da sauransu da ka iya su. To me eh, zaka koya kuma? Eh akwai akwai wasu kin san shi kansa malami yana da malaminsa. sa. Hmm. To yauwa shine abin da yake faruwa. To ita wakar? Na'am. Me ya ja hankalin ka har ka fara wakar? So abin da ya ja hankali na farko dai gaskiya a cikin wannan industry din ba zan ɓoye ba ina da mentor waye mentor din to na farko dai mentor ina wanda ya fara sa ne na yi na fara sha'awan waka gaskiya tun ina jin shi a rediyo ne shine da su kamar yadda na gaya miki dabo da prof su nexus ina jin su a rediyo ta yi ce tun kana yaro kuma shi ma na gaya ne ah, <laughs> haba ah, they are the boss they are the boss uh-huh. to uh, da wacce waka ka fara so akwai dai waka ta wacce na fara one time wacce next shi ya yi ya yi producing dinta ya mixing da mastering a rera mana ita to farko dai na fara um, one time one time for the money one time one time for the fame one time for, uh, one time one time for the mula one time one time for the babes mm-hmm. sanity Niggas are feeling me now. Back in the days, they, they know they feel me.